Sorry, sorry, sorry, sorry. 있잖아. Na fi son zaman sa ana can mutane za su rinka ɗagawa waye waye waye sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry sannu sannu sannu sannu ki shiru babana babana yana kuka sorry sorry Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry.